Alinuhu Muhammad wadda aka fi sani da Alinuhu ko kuma King of Kannywood ya kasance jarumi mai shirya fina-finai mai ba da umarni da kuma marubci. Yau zan bayyana miki sabon Nuhu yana yin fim ɗin Turanci da na Hausa. hakan ya sa ya zama na farko a yawan fitowa a fim a Najeriya. King of Kannywood wato Sarkin Kannywood. Kannywood wanda aka fi sani da Hausa fim. ta rauni na tattaro kai shi a ran sha biyar ga watan Mayu a alif dubu ɗaya da da da tara saba'in hudu a Maiduguri, jihar Borno, Najeriya. Mahaifinsa Nuhu Ploma ɗan asalin garin Balanga ta jihar Gombe. Mahaifiyarsa Fatima Kadiram Bigema 'yar asalin karamar hukumar Bama jihar Borno. Ya girma ne a garin Jos da kuma Kano. Ya yi digiri ɗinsa a jami'ar Jos, inda ya karanci Geography. Ya yi bautan ƙasa a Ibadan, jihar Oyo. Hakanan ma ya yi jami'an Southern California inda ya karanci yadda ake yin fim wato film production and cinematic art. taho garin na hota Barki bar ni na wahalta zuci ya shiga Hausa Film Industry a alif dubu ɗaya da ɗari tara casa'in da tara a matsayin jarumi ya fito a Hausa Film sama da ɗari biyu da sittin hakanan ma ya fito a fim ɗin Turanci a kalla sama da ɗari da hamsin. Ali Nuhu yana cikin wadda suka yi tirenin ɗin shirya fina-finai a makarantar School of Media Study, New Delhi a India. Yana da ‘ya'ya biyu, mace ɗaya miji ɗaya, akwai Fatima Ali Nuhu, Ahmed Ali Nuhu, kuma yana zama ne a jihar Kaduna. cikin fina-finan da ya fito a hausa fim akwai jinin jiki na mansur adamsi mati da lado baya da kura macen aure da sauransu hakanan ma ya fito a fina-finai na turanci da dama cikinsu akwai last fight to abuja brothers apart hamza blood and hena da sauransu